'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da haɗuwanmu a wannan dare na juma'a daren ashirin ga watan rabi'un awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da biyar ga watan ɗaya shekarar Bature 2020 wannan shine darasi na 21 a cikin daren giyar darussa da muke sake sabuntawa na karatun wannan littafi mai albarka ahkamul jana'izi wa bidawaha wallafan babban malami ashekul allamatul muhaddis abi abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani allah maɗaukakin sarki ya ji kashi da rahma daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira a wannan yankin anguwa da ake kira da unguwar madaci a cikin garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu idan ba manta ba mun kammala fasli na shida a inda malam ya tattauna abubuwa da suka haramta ga 'yan uwan mamata aikata su bayan mutuwan ɗan uwansu ko a karan kansu ko kuma ga ainihin wato shi mamacin har malam ya kawo kan gaban da ya bayani game da rashin halaccin shelatar da rasuwan mamaci irin yadda ake yi a maguzanci wato a je a yi ta sanar da mutuwan wannan mamaci kamar yadda aka rinka yi a maguzanci annabi ya hana irin wannan sanarwa amma sai malamin marmaza ya ishara a kan cewa sai dai fa akwai nau'in sanar da mutuwa wanda bai yi kama da irin wancan da ake yi na maguzawa ba don haka wannan shari'a ta halatta shi wani irin nau'i ne shine zai shigar da mu wannan fasli na bakwai a inda malam yace zalika qultu saboda mu bayyana wanda ya halatta daga wanda bai haramta ba shi yasa sai na shiga fasli na bakwai a shafi na arba'in da biyar malam yace anna'il ja'iz sanar da mutuwan mamaci wanda ya halatta الفقرة الثالثة والعشرون gaba ta ashirin da uku wa ya juzu ilanul wafati idza lam yuktarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliya wa qad yajibu dhalika idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi من الغسل alayhi wa عليه ونحو wa fihi ahadith malan yace yana ينا babu laifi ana iya sanar da mutuwan mamaci idan ba a cuɗanya wannan nau'in sanarwar da irin yadda ake yi a jahiliya ba mun buga misalai da irin wanda ake yi a jahiliya ko cewa idan mamaci ya rasu sai a tada wani sankira ya rinka bi anguwa anguwa lungu lungu kwararo kwararo majalisa majalisa da ya je sai ya kwala ihu ya yi kuwa ya ce assalamu alaikum jama'a ana sanar da mutane inna lillahi wa inna misali ko wane ya rasu kaza kaza kaza kaza to irin wannan shine da maguzanci da ake yi bai halasta ba ana hawa kan mana'irai ana kwala ihu ana sanarwa amma idan ya kasance ba a shigar da irin wannan nau'in maguzancin ba aka yi sanarwa musamman domin a samu waɗanda za su zo su su kimka wannan mamacin a shirya shi a yi mishi wankan gawa a yi mishi likafani a samu jama'a da za su zo su taru a yi mishi sallar jana'iza malam yace irin sanar wannan da muke bayani ta iya zamowa ma wajibi ina fata an gane yaushe ne zai iya zamowa wajibi idan mamaci ya rasu kuma ba kowa a wajen Koko jama'a kaga ba za a bar gawan shi ba hasali ma yanzu barin shi nan da aka yi laifi ne akan al'umma to ya za a yi mutane su san ya rasu ballantana su zo su yi mashi jana'iza ne sai an sanar to wannan sanarwa a irin wannan hali ya ka iya zamowa wajibi mala ce wasihi a Hadisu. akwai hadisai da za su goyi bayan wannan nau'in sanarwa da muka ji cewa babu laifi ana iya yi al'awwal hadisi na farko da zai kawo a ƙarƙashin sa hani abi huraira hadisin ya zo daga sahabi abu huraira Allah ya kara mashi yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه Abu Huraira Allah ya kara mashi yadda yake lallai ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidan shi ya sanar da mutuwan sarki jashi a ranan da ya rasu. A lokacin da sarki Najashi ya rasu, annabi ya sanar da sabai cewa na fa ya rasu. To kaga wannan ma ai sanarwa ne ko? Amma kaga ba irin wancan ne da aka ce ba kyau ba. wane ne sarki najashi za mu zo mu ci ƙarin bayani game da shi amma a takaice shi ne wannan sarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki dan aike ya kai mishi sakon musulunci ya samu sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe dai musulunta sai dai saboda wato yanayi na sarauta bai iya bayyana musuluncin shi ba sai ya ɓoye imanin shi a zuci an fahimta ko amma a zahiri yana nuna yana tare da mutanen shi saboda mutanen ba sun imani ba me yasa yayi haka idan mutane su suka san cewa ya yi imani ya musulunta suna iya hallaka shi da haka ya gaya wa ɗan aikin manzan Allah a sirrance cewa ji ka gaya wa manzan Allah cewa wallahi na yi imani da shi amma ya mun uzuri da akwai yiwuwar in baro kan karagar mulkin nan in zo inda yake in zamo mai mushi shushaina ya ce wallahi da na samu daraja da yin haka ya ce amma ba yadda zan yi mutanen nan nawa ba daman su san haka ba za su bar ni tafi ba kuma ba za su kyale nan bayyana addinin ba na haka ina yi imani da shi kuma na ci gaba da ainihin wato imani da shi akan haka to ne ranan da ya rasu kun ga halin da ya samu kanshi ko na haka sai ya tsara administration nashi na fada da zarar lokacin sallah yayi sai ya kirkiri wani hutu sai ke to yanzu ya kamata a ɗan sa lokutan hutu daga fada wanda kowa zai bar sarki sarki zai shiga cikin gida ba daidai lokacin da ya shiga ya ɓoye sai ya je ya sallar shi sai ya dawo da haka ya rinka ya hayya mutu to shine ranar da ya mutu saboda Allah ya yarda da imanin shi sai Allah ya taso mala'ika Jibril daga saman bakwai ya zo ya gaya wa manzo Allah abokinka sarki na jashi sahabinka ya rasu ina fatan jama'a an gane to a wannan ranar da ya rasu nan take annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari shi ma sai ya sanar da sahabi cewa ko wani dan uwanku ba a nan yake tare da mu ba Allah ya mushi rasuwa kuma a cikin jama'an da yake ba za su mushi sallar jana'iza ba da haka mu ne yan uwan shi duk da gawan shi ba shi anan tare da mu kuma tashi mu mushi salatul ghaib za mu zo mu tattauna bayani game da salatul ghaib a gaba insha Allah jama'a an fahimta ko dan haka da annabi ya sanar da su kharaja ila musalla sai ya fita da shi da sahabbai suka je filin inda suke sallar idi shine musalla inda ba ginan na masallaci ba fa saffa bihim sai annabi ya sa su cikin sahu wa kabbara arba'an sai ya ja su sallar jana'iza wannan sarki yayi kabbara hudu ma'ana sai aka kaddara kaman gagawun shi a gaba sai aka yi sallah irin yadda ake sallar jana'iza wannan shine salatul ghaib ina fata an gane irin wannan sallah ana iya yi ko da a yau ne idan an samu labarin rasuwan wani musulmi a inda an san ba waɗanda za su yi mishi sallah amma a gurguje yi sauri mu gyara wani tunani da ya fara shiga cikin kwakwalen mutane shine idan aka ji labarin wani babban mutum ko wani babban malami ya rasu a wani ƙasa ko a wani gari wasu sai su taru a inda suke suma sai su je filin kwallo ko wane ne wai suma ma za su yi sunna salatul ga'i wannan ba sunna bane sunna shine in ba waɗanda za su yi sallah to ku sai ku tsaye da wannan sallan kamar yana nan kuma ladan sallan zai kai gare shi insha Allah wato fa'idan da ake tsare ga mamaci zai kai gare shi amma in wasu sun yi dama sallar jana'iza sallah ce kifa'i ba aini bane an gane ko dan duk duniya dama ba za a ce duk wanda ya mutu sai duk duniyar musulmai sun mai sallah ba wasu ne za su yi da haka in wasu sashin al'ummar musulmi sun yi sun ɗauke wa sauran ba daidai ne a sauran wurare kuma sai a ci gaba a ta yi a ta yi a ta yi kamar yadda wasu suke yi Allah ya kiyaye wannan hadisi ma ne yace akhrajahu shaykhani wa ghayrihima al-imam al-bukhari wa muslim suka fitar da shi da shi da wasu shi wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi kun gani ko mala yace in Allah ya da can gaba cikakken bayani zai zo game da wannan sarki da mutuwan shi da yadda aka yi sallar da abubuwa da suke da alaka da shi da dukkanin wato kare-kare da aka samu na alfaz a mabambantan makharaj na wannan hadisi min mukhtalati turuqihi ko ta mabambantan hanyoyin da aka samu hadisin fil mas'alati 60 a karkashin mas'ala ta sittin insha Allah al sabi'u a karkashin hadisi na bakwai a cikin wannan mas'alan kaga kenan muna sa ran nan da matsaloli kamar talatin da bakwai masu zuwa za mu riske shi kenan insha Allah da yanzu muna kan matsala na ashirin da uku ko amma muna fatan Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu zo mu ji shi sai malam yace asani to almuhim anan annabi ya sanar da mutuwan shi ko bai sanar ba ya sanar da haka ko nau'in sanar wanda ya halatta na biyu hadisi da yake nuna babu laifi ana iya sanar da mutuwan a mamaci in ya rasu in ba irin wancan na maguzanci ba ne an anasin kala daga sahabi anas Allah ya kara mashi yadda ya ce kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi ya ce akhadha rayata zaidun fa usiba Allahu akbar wannan ma wani tarihi ne mai matukar kima da ainihin daraja a tarihin musulunci wasu kwamandoji ne jagaban yaƙi guda uku annabi ya naɗa da za a tafi wani yaƙi mai suna ghazwatul umara ko Jeshin umara ko ghazwatu mu'ta a wannan yaƙin annabi ya naɗa mutane guda uku cewa wane kai za ka jagoranci wannan yaƙin amma in dalili ya sa an kashe ka to wane kai ne za ka karɓa wannan tuta kai ma in Allah ya kaddara ka mutu wane kai za ka karɓa wannan tuta annabi bai taɓa naɗa jagaban yaƙi sama da mutum ɗaya ba amma a wannan yaƙin tamkar kace annabi ya san abin da zai faru ne ina fata an gane to su wane ne sahabin da annabi ya nada matsayin komandojin nan na ɗaya shine zaidu ɗan harifa wannan bararren ba wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haifi Usama da kaje ake cewa Usama ɗan Zaid to shine kwamandan farko na biyu ɗan uwan manzon Allah ne wan Aliyu ibn Abi Talib shine Ja'far ibn Abi Talib za mu zo shi ma mu tattauna wannan kadiya a can gaba insha Allah na uku shine wannan gwanin nan daga cikin sahabbai Abdullahi ibn Rawaha mai harshen nan masanin adabin larabawa da iya tsara waƙar larabawa to shine komanda na uku kun san wani abun sha'awa dukkan su su ukun ko da aka je yakin haka suka aka samu shahada gaba ɗayan su an kashe su daga ƙarshe wani ne ya kukan kura ya naɗa kan shi ba tare da yana cikin lissafi to waɗanda annabi ya naɗa sun ƙare kenan sai mu zauna sauran da abu a kashe sai aka samu wani sadauki sai yake kai yi na naɗa kaina <laughs> na mata an gane kun san wani abun mamaki a hannun shi kuma Allah ya sa aka ci nasarar yakin manzon Allah sanda abin ke faruwa sai Allah ya ɗauko mishi live coverage na filin yakin a gaban manzan, Allah yana tsaye yana kallo daga cikin masallacin shi su kuma suna can kasar Rum kasar Turawa manzon Allah yana kallo yana cewa to ga yaki yayi yaki ga komandawa wawa na an kashe shi ku ce Allah ya ji kanshi wane ya dauka shi ma an kashe shi annabi ya fashe da kuka za mu zo mu ji bayani insha Allah to kun ji shine sai a Anas ne riwaya yace akhadha raya zaidun fa usiba a lokacin da zaidu ya ja gaba ya rike wannan tutar sai aka kashe shi ya samu mutuwar shahada thumma akhadha ja'faru sahabi na biyu shine ja'far ibn abi talib fa usiba shi ma aka kashe shi ya samu mutuwar shahada thumma akhadha Abdullahi ibn rawaha sai Abdullahi dan rawaha shi ma ya rike tutar fa usiba shi ma aka kashe shi ka gansu kenan su uku ko yace wa inna ainai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da la Ana ce ce a daidai wannan lokacin da annabi ya rinka sanar da mu mutuwan su idanun manzon Allah guda biyu sun cika da awaye suna ta zubar da hawaye wato annabi sallallahu alaihi wa yana jin damuwa na yi wato waɗannan sahabbai nashi manya manya da aka rinka kashewa to muhallin shahid da yasa malai ya kawo hadisin anan mutuwan nan nasu da annabi yake sanarwa shelatar da mutuwa ne ko ba shelatarwa ba shelatarwa ne da haka wannan ya halasta kenan ina fata an gane to da aka gama kashe kwamandojin nan guda uku ana ce ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana thumma akhadha Khalid ibn Walid sai aka samu wani sadaukin sahabi Khalid ibn Walid sai ya dauki wannan tuta min ghairi imratin ba tare da yana cikin lissafin jagorori ba amma ya karba fafuti halahu sai kuma Allah ya sa ya samu nasara sai aka samu nasarar yakin a hannun shi Allah ya kara musu yadda baki daya to kun ji yadda al'amarin ya faru malai yake akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari shi ya fitar da wannan hadisi wa tarajjama lahu wallazi qablahu bi qawlihi da yazo zai kawo wannan hadisin da hadisin da yazo kafin wannan shine na sarki na najashi ko sai sa kan babi ya ce babu rajuli yana ila ahlil mayyit na nafsihi babin da yake nuna halascin mutum na iya sanar da mutuwar iyalin shi ya sanar da mutanen gidan shi da kanshi ba tare da yayi aiki ba to kaga a shahidai akwai nau'in sanar da mutuwa wanda babu laifi ya halasta jama'a fahimci wannan da kyau ko wa qala al-hafiz shi ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya kara mishi rahma sai ya ce wa fa'idatu hadhihi tarjama amfanin da za mu samu a ƙarƙashin wannan badi da al-Imam bukhari ya kafa a kan hadisan nan al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu yana nuni ne akan cewa sanar da mutuwa ba gaba ɗayan sanarwar ne shari'a ta hana ba wa inna ma an amma kana ahlul jahiliyyati yasma'una wanda shari'a ta hana shine wanda ya kama da wanda maguzawa suke yi a lokacin jahiliya fakanu to yaya maguzawa ke yi sun kasance yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyiti ala abwabi dur wal aswaq sun kasance ɗan aike ake kadawa idan aka yi rasuwa sai a ce ya rinka zuwa gida-gida yana tsayawa kofar gidaje yana iwu yana sanar da cewa wane ya mutu ina fatan an gane ko kuma a yi wato dandalin kasuwanni sai je tsaya kwala ihu sai hankalin kowa ya dawo sai ce alhaji wane ya mutu wane kaza ya mutu wane kaza ya mutu haka zai ta yawo yana tafiya to irin wannan ne annai wanda shari'a ta hana ma an fahimta Kultu. ni ko malam Nasiruddin Albani mai littafi Allah ya gafarta masu baki daya yace ga abin da nake cewa wa idza kana hadha musallaman idan wannan maganan Ibn Hajar magana ne wanda yake daidai fa siyahu bizalika ala ru'usil mana'i yakunu na'yan min babi aula irin kururuwa da za a hau saman mimbari mutum ya ihu daga saman masallaci to irin wannan ya fi dacewa a ce irin na maguzanci in dai wanda za a je kofar gida a yi ihu a sanar an ce shi ne na maguzanci ko to wanda za a hau saman masallaci shi ma ana ta kwala ihu shi ma ya nuna na maguzanci ne kenan bai dace ba jama'a mun gane wannan da kyau ko walidhalika jazamna bihi fil fakrati allati qabla hadhihi mala yasa shi yasa muka ainihin tabbatar da cewa irin wannan da ake yi to ba daidai ba ne kamar yadda ya zo a ƙarshen babu da muka karanta a wancan darasin waƙad yuktaranu bihi umurun ukhra malam yake to sai dai kuma a irin wannan zamani da muke ciki ya kamata mu tambihi akwai wani nau'in sanarwa har ila yau da mutane suka sabanta aka faro shi wanda in ba a magana ba wani zai iya ɗauka shi ya halasta ne malam ce ya kamata mu tambihi kai domin a gane cewa shi ma yana kama da wancan hiya fi zatiha muharramatun ukhra mala yace waɗannan abubuwan su ma wasu nau'in haramci ne ko kuma ayyuka ne na haramun daban mislu misalin wannan shine akhdul ujra ala hadha siyah wannan sanarwar da aka ce ba kyau din nan ko to wani ma har sai an yanka wa mai zuwa yi wani kuɗi da za a biya shi ko wani albashi ina fata an gane za a ce wani eh kai ne kan kira da Allah ka zo ka zagaye garin nan kaf ka je kai ta sanar da mutuwan alhaji wani in ka dawo za mu baka dubu ashirin to karɓan kuɗin nan ma wani sabon haramun ne na musamman ko kun gane jama'a wa madihin mayyiti bima yu'lamu bi ah, bima yu'lamu anna laysa annahu laysa kadhalik da kuma wani sabon abu shi ma har ila yau da ake yi sai ka ga bayan an je ana sanar da mutuwan sai kuma a yi ta mamacin da abubuwan da kowa ya san ƙarya ne wai ana son a yi wa mala'iku cuwa ne za mu zo yi mala'iku cuwa mana za mu zo can gaba za ku ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku idan aka yi mutuwa sai Allah ya turo su doron ƙasa sai su rinka yawo tsakanin mutane yan uwa da abokan arziki da makwabtan wannan mamacin Allah ya ce ku je ku saurari me suke faɗi game da wani idan suka yabo na alkhairi sai Allah ya tabbatarwa da wannan mamacin masauki na alkhairi amma in suna faɗin mummunan magana a kan shi to ya tabbata hallakakke kenan sai Allah ya sa shi a cikin mummunan makoma Allah ya kiyaye to wai waɗannan sai a sa wa mutum kuɗi sai a je a tara wasu mutane sai a ce za mu ba ku dubu biyar biyar muna son ku ta yawo cikin jama'a kuna cewa kai wani mutumin kirki <laughs> ka ji tuwa da Allah <laughs> ai ba Najeriya ba ne kadai a wasu kasashen ma kaji yadda suke yi za mu zo can gaba duk za ku ji wani zai buga mana misali wallahi akwai wani kasa wanda sun aka yi wannan mutuwa to za a taro irin waɗannan 'yan kwangilan ne kowanne sai ya sa dogon jallabiya da alkyabba da tumakasa da rawani da carbi ya zo kamar mutumin kirki shi ma munafiki ne a karan kanshi sai a rarraba musu kuɗi idan aka rarraba musu kuɗi sai a ce kowa ya zauna sai a samu MC wanda ya iya surutu cikin jama'a sai ya nike sai ce to jama'a kun san dai annabi ya ce mamaci shaidan da mutane suka yi yake tabbata a kan shi da haka yanzu zamanin ka kira kiran mutane ɗaya bayan ɗaya suna ba da shaida kai na farko me zaka ce game da wani haka ba kamar ana drama wallahi kamar wani dan kware kware ko dan iroro ina ba ta fahimta sai ya ce ka mutumin kirki za ce to zauna kai kuma ba shi ma haka wallahi sai a ta yawo sai a ce to jama'a kun ji an ba da kyakkyawan shaida kuma ƙarya ne aka faɗi duka to malam yace wannan ma shi ma wani aiki ne na haramun na daban ƙari akan wancan haramci na sanar da mutuwar ma Allah ya kiyaye har ila yau malam yace a da yaban mamaci da abin da an san ba haka abin yake ko ba haka abin yake ba ka kaulihin misali sai ka ji wasu suna cewa as-salatu ala fahril amajidil mukarramin kai aminci salati ya tabbata ga wannan bijimin abin yabo abin karramawa kowa ya san nagari ne karya ne kuma saboda kuɗi ne da ya shiga aljihun shi jama'a an fahimta ko kaji suna cewa wa baqiyati salaf ka wannan shine jikan sahabbai <laughs> ko ko jama'a ba sahabbai su salaf ba to baqiyatuhum ragowa yan mazan an fahimta yana cewa al-kiramis salihin mutumin kirki abun karamci mutumi nagari haka za su yi ta faɗin kalmomi na yabo wanda kuma duk an san abin ba haka yake ba a zahirin magana alhaji ne kawai mai kuɗi dan inda talaka ne mutumin ba za a zo a yi irin wannan diraman ba amma wannan an san za a samu ujira kowa zai tafi gida da kuɗin ne ranar da sai a zo a yi wannan business din Allah ya kiyaye to jama'a mu yi marmaza mu yi wani ƙarin bayani shi ma a ƙarƙashin wannan kafin mu zo can gaban da malam da kanji zai tattauna irin wannan jama'a sanarwan to zai shiga irin sanarwa da ake yi a zamanance wanda idan wani ya rasu sai ka ga ana ta kai sanarwar mutuwar gidajen jaridu da talabijin da rediyoyi me bambanci ta irin wanda ake yi a maguzanci shine madadin mutum ne yanzu zai rinka zuwa kasuwanni da wurare yanzu rediyoyi ne a wuraren. sai ka ji an kwala wani salati inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah yawa alaji mai agogo mm, mudi rasuwa ya rasu yana da mata takwas ko mata takwas ne ko hudu <laughs> mata hudu ya'ya talatin da takwas tuni aka yi da na'izar shi kamar yadda musulunci ya tsara to kai ma tuni ka fada cikin bid'a da da da da da zunubi <laughs> ina ta an gane Allah ya kiyaye na haka irin wannan ma ba daidai bane ma sai mu kiyaye dan kaga gidajen rediyoyin nan kamar yadda malam yake ana ba wasu kuɗaɗe suna faɗin maganganu ko su ma kyauta suke yi ko biyan su ake yi kuɗi ake ba su duk sanarwar nan sai sun yi taji duk sanarwa kila ko dubu sha biyar ko dubu talatin ko hamsin ko kaza gwargwaron shi ma matsayin wanda ya rasu yawwa shi ma inda talaka ne ordinary ba za su sanar ba ko ko jama'a wani sai an kusa wata guda ana sanarwa Allah ya kiyaye saboda sarki ne shi ko gwamna ko shugaban kasa ko kwamishina ko wani dai attajiri wannan duka ya shiga karkashin wancan nau'i ne da aka ce bai halatta ba haramun ne jama'a sai mu nisance su Allah ya tsare mana imanin al-fakratu ar-rabi'a wal 20 sai gaba ta yi wato 24 wa yustahabbu lil mukhbiri an yatluba min an-nasi an yastaghfiru lil mayyiti ƙarin bayani akan wannan shine an so sanar wanda muka ji cewa ba laifi ya halasta a yi shi ko wanda ya zo zai sanar da mutane to bayan ya ce musu jama'a Allah ya wawa na rasuwa to an so kuma ya ƙara da neman cewa jama'a sai ku roƙi Allah ya gafarta mushi, wato bayan ya sanar da su kuma ya ce su yi mishi addu'a dan a lokacin ba abin da ya fi bukata kamar addu'a jama'a mun gane wannan da kyau ko da haka malai ya ce an so wanda ya sanar da yi wato mutuwar mamacin to ya umarci mutanen da yake sanarwa cewa ku neman wa wani da ya rasu ku neman mashi gafara ne dalilin da malam yasa ya ce wannan yace li hadisi abi qatada radiyallahu anhu saboda hadisin sahabi abu qatada Allah ya kara mishi yadda abu qatada shine zai ba mu cikakken labarin wannan wato mutuwan waɗannan a sahabban nan kwamandojin nan guda uku da muka gama ji yanzu ko yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jaishal umara annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika rundunan wato shugabanni wani runduna ne annabi ya hada ya nada musu shugabanni har uku wanda wannan zai dauki aikin idan wannan babu shi wannan ya dauka in wannan babu shi ina fatan an gane wannan na daga cikin dalilan da za su iya nuna halaccin a naɗa shugabanni sama da ɗaya a lokaci ɗaya cewa in ba wannan wannan in ba wannan wannan to kaga in shugabanni waɗanda za su jagoranci al'amarin al'umma ya halatta a naɗa sama da ɗaya a lokaci guda domin ba da aula sallan da ake yi shi ma za a iya naɗa wane a matsayin cewa wane kai ne liman in babu kai wane ne in babu kai wane ne shi ma babu laifi ko mun gane jama'a Allah ya samu dace faƙala to da annabi ya tashi naɗa waɗannan shugabannin sai annabi ya ce alaikum zaidu bin harisa na jagorantar muku da zaidu ɗan harisa fa in usiba idan Allah ya ƙaddari ya yi mutuwar shahada fa in usiba zaidun fa Faru bin abi talib to daga nan ja'far ɗan abi talibin shi sai ya ɗauki ainihin wato tutan yaƙi fa usiba idan an kashe Jafar fain usiba Jafaru fa Abdullahi ibn Rawaha sai Abdullahi dan Rawaha sai ainihin wato karɓa cutar alamfari mutumin Madina fa wasaba Ja'faru to Ja'far da ya ji shi ne aka naɗa na biyu sai ya miƙe ya nuna rashin gamsuwan shi wato yana ganin dan me manzon Allah ba za ka sa ni na farko ba amma ma kashewa ne a fara kashe ba fa da su dan kwaɗayin shugabanci ne. ka ji uzurin shi wato yana son tun da aikin alkhairi ne annabi ka sa ni mana ni in fara mutuwan shahadar ma a ga daidai lokacin da inda kai ne yanzu nokewa za ka yi mutuwa a wane dai ka daidai amma wajen kuɗi ne nan ne za ka zo ka ce kana son a fara sakago shi ne jafar sai ya miƙe ya ce ya manzo Allah ni za a sa number one na farko faƙala bi abi anta wa ummi ya rasulullah Jafar yace na ba da fansan ubana da mahaifiyata gare ka ya ma'aikin Allah jama'a kun ji wannan shine matsayin manzon Allah a wajen sahabbai ko to haka ya kamata matsayin manzon Allah ya kasance a wajen ka in har kana da imani to gaba fa ya kawo mu na haka zamu mu aje lamba a dubi wannan gaban yanzu kowa ya ji labarin abin da ya rinka faruwa a duniyar ma yau na wani gumin bakin ba ma guje arni wai shi macron wanda ya ci mutunci da bakinci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai da addinin musulunci da haka malamai ba su kasa a gwiwa ba al'umman musulunci ba su kasa a gwiwa ba nan take kowa ya miƙe ya rinka ainihin wato tofin alaɗi ne ga wannan ainihin wato a kafirin nan wanda shine shugaban ƙasan faransa jama'a mun gane wannan da kyau ko da haka duk wani musulmin kwarai ya ji takaicin wannan abun kuma duk wani musulmi ya buɗe kunnen shi ya ji hukuncin duk wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa ne ko da kofa ya tuba sai an kashe shi a matsayin hajji na wannan laifin da yi ba za a kare shi ya ci gaba da numfasawa ba wannan shine hukuncin duk wanda ya ragi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana shine maganan da kulaini wannan kattagin na yan shi'a na kasan iran ya faɗi a lokacin da aka samu wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganan da ya faɗi gaskiya ne tare da shi kuma ya faɗi ne da wata manufa ina fata an gane tabbas duk wanda ya taɓa mutunci manzo Allah za a kashe shi ne amma al'amarin kisan shine saboda musulunci yana da tsari to ba inna rigid za a yi ba jama'a an gane wannan da kyau ko sai a jagorantar da waɗanda suke shugabanni idan shugabannin ba su ɗau matakin da ya dace ba in aka samu wani wanda zai iya kukan kura ya je ya cire kan arni ya halarta jama'a ku ji wannan mai girman matsayin shi ku je ku karanta hadisin ka'abul ashraf ya taɓa cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya miƙe cikin sahabbai shi ma a lokacin shine shugaban ƙasansu faransan wancan zamanin kabul ashar shine shugaban sun daɗe suna wannan ainihin wato rashin mutuncin ai sun daɗe suna yi jama'a an gane wannan da kyau ko annabi ya ce wa zai je ya ciro min kanshi sabai kowa ya ga kai ka je har kasan faransa ka ciro kanshi anya wannan abu ne mai sauki aka samu wani sahabi Muhammad bin Maslama ya miƙe ya ce ni ya manzan Allah zan yi wannan aikin manzan Allah ya sa mushi albarka nabi ya ce je ka na baka izini kwana uku sai aka daina ganin shi a masallaci Muhammad dan Maslama lafiya <laughs> ina yake ya dau dale da ba gammu ya daina fitowa ne jama'a a gida ya kasa cin abinci annabi ya ce ina mutumi na ne aka ce manzan Allah ai shi kan shi ya san ya ɗauko aiki annabi ya ce ku je ku kira shi sai ga shi jama'a ya zo ya fara ramewa lafiya shi ya maza Allah alƙawarin da na ɗauka ne na fara jinjinawa maza Allah ya ka kwantar da hankalinka Allah zai taimake ka ce to ina neman alfarma annabi ya ce faɗi ya ce a halatta mun yin ƙarya a wannan kwangilan <laughs> sai da ma kirki ai algazu hada yaƙi yan zamba ai annabi ya ce je ka an halarta maka dama ba annabi ya zo da karatun cewa kare haramun bane <laughs> to kuma za a yi mushi aiki da haka ya ce je ka an halarta tun naman da annabi ya yanka kawai sai mu ci to in tuti'uhu tahtau jama'a gano wannan da kyau ko haka ko aka yi yace kenan masha Allah alhamdulillah a takaice jama'a sai da yaje ya sauko kan Ka'abul Ashraf Allah sai da ya sauko kan shi da ya je sai da ya fara shirya wasu abokan aiki tukuna don wannan aiki ba zai yi shi kadai ba ya haɗa su ya fara zuwa garin ya yi amawali tukuna ya je ce ya zo ne wajen sarki aka ce kai awawa ne ne aka yi mai aiki ah, ba ko ya zo daga gari mai nisa ko kai shi mana aka kai shi cire rawaninka aka kwancewa ne yaya ita ranka ya daɗe mu mutanen gari kaza ne na zo ne da wani wato aiki mai matukar riba ya aka yi ya ce kaga mu dinnan muna kera makamai kuma mun gala mun ji labarin akwai wannan mutumin nan annabin Laraba, wannan ya matsa muku to za mu kawo muku taimako a kashe shi sai ya ji a a a wannan aiki ba nan za a faɗi ba zo mu je ka ji arni <laughs> abin da ake so sai ya shiga da shi cikin aiki kai ka zo da irin wannan kwangilan sai ka faɗi ya aka yi ba mu labari yake to an shi yasa nake a kawo ni wajen ranka dai amma ban sani ba ko za ku amince a ah, wani irin amince kuma faɗi kawai ya za a yi sai ya fara shiryawa to ka kuma ta dama an halatta mai karya <laughs> na wata an gane yace to yadda za mu yi ranka dai muna da wasu makamai ne namu ka san mu namu ba su kai karfin naku ba ku manya ne za mu kawo 'yan namun nan ƙanana ku sai ku ba mu naku ɗin nan ragargaza ɗin nan to da shi za mu yi aiki to amma wannan aiki ba zai yi da rana tsaka mu shigo da makamai garin nan ba mutane ba za su fahimce mu ba wannan abu sai cikin dare za mu tsara shi haka za mu zo da makaman mu ku ba mu naku sai mu je kuma mu ainihin wato aiwatar muka da wannan ya ce ai an gama ya ji za a kawo hanyar kashe manzan Allah haka ya ƙara zuwa daga ƙarshe zuwan ƙarshe da yi ya ce tsoron ya daɗe, mun gama shiryawa tsaf yau za mu zo da kayan nan sai dai kuma saboda tsaro bai kamata ya wannan abin kamar yadda na ce a idan jama'a ba idan lokaci ya yi, to sai ka fito kai kaɗai, ga inda za mu yi mahaɗa sai mu zo sai mu yi wannan exchange ce ya an gama haka ko ranan ya ƙi zaune ya ƙosa dare ya tashi matan har da ta ce lafiya wani ce ke ba ruwanki wa ya sa bakin ki an ga miki wannan harkar mata ne manyan kenan wallahi matan ta ce ina jin karnin jini a tsakanin takubba ce ke na ce ke mana shuru ke kin san aikin da hainin da ake ciki ne ashe ko haka din lokaci na yi kuwa ya fito suka je wannan mahaɗar. Muhammad dan Maslama ya ce a'a. san kai dai hala ɗakin amarya kake yau ne na bi kana ƙanshin angwanci ne ki haba mu wasa ne daga nan na fito ta shashafa mun tarayi ce a'a mu ji ƙanshin tararin sakaran da ya miƙo kai ya sana kan ai ko sai sun ce a wai akwai ƙanshi to mu ci gaba da zance kaga ya fara bada da ya gyara plan to da ma kafin ya je ya ce wa nashi sojojin inda suka makalkani idan kun ji na ce dunakun to kowa ya fito da takobi duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ka tsira kan kawai kowaye suka ce an gama su kuma suka yi on your mark get ready jama'a ana fahimta ko aiko haka aka yi don haka suna tattauna to ranka daidai ga takubban namu na ku ce ku ba mu to yanzu sun da ya amma ranka daidai kanshin nan fa ya buge ni kuma ka ƙara miƙo min kan nan in sun sana da ya miƙo sai ya rike shi gada gawo yake duna ku hawa mal sai karin takobi kake karaka wanda Allah ya kara kaddarawa nashi kawai ya cire kan ai cirewa ke wuya sai suka yi hanyar garin Madina a guje cikin dare jama'a sai ga kanshi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nabi ya ce yayi wannan aiki ya to haka ya kamata a wa makaronin nan makaroni yake ko indomi jama'a mun gane wannan da kyau ko haka ya kamata a yi mishi Allah ya kiyaye to amma kasantuwan kowa zai yi abin da yake da iko ne a gwargwadon halin da yake ciki shi yasa malaman duniya suka ce na farko dai wanda yake da dama ya fito ya magana ya fito ya magana sannan a fito a nuna kaunan manzon Allah ya wuce yadda suke tunani kowa ya fito ya ci gaba da nuna kaunan manzon Allah bi bi an tawa'un ne shine sharhin da muke yi wallahi gara a zagi iyayenmu a ci mutuncinsu da a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar bi abi an tawa'un gara a kashe iyayenmu da a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wannan ne ma'anan kalma haka manzan Allah ba wasa ba ba a yi irin shi ba kuma ba za a yi ba har duniya ta nabi shi da kanshi yake cewa inna Allah ne khalila kama takhaza Ibrahim khalila jama'a yau Allah ya maida ni baji daɗin shi irin yadda ya maida annabi Ibrahim wannan shi ne manzan Allah baban Fatima mijin Khadija mijin Aisha jama'a mun gane wannan da ke ko da haka al'amarin manzon Allah ba wasa bane jama'a fadainaka bil arwahi law kana yuftara haka mawakin manzon Allah ya faɗi yace wallahi duk mun ba da rayukan mu fansa gare kaya ya manzon Allah da zai yi da Allah zai zo ya nemi mu ba da rayukan mu dan a barka kai ka rayuwa manzon Allah yace wallahi duk za mu bada inda hakan ne yiwa ne sai fa ma aminu fi dinihi kan gami wannan shine manzon Allah in kunta tajhalu in baka san waye manzon Allah ba jama'a an gane wannan kyau ko dan haka malamai suka fito suka yi hudubobi suka yi jawabai suka yi tofin alatsi ne ga wannan arnan da kasan Faransa gaba ɗaya. ana yin haka tare da ana sane da cewa akwai al'umman musulmi a kasan sai dai su ne al'aƙal min alƙali yan kaɗan ne su ne minority to irin haka in kaji ana tsinewa ƙasar to su fa ban da su ka san da wannan da haka daidai ne da ka ji da ake la'antan ƙasan ake tsine musu albarka kuma aka ce lallai a ƙarƙashin halin da kowa ke da shi duk wani ƙasa da musulmai suke da mafi kaso mai yawa da jagorancin ƙasan to matakin farko a yanke hulɗar jakadanci da ƙasan a je a kulle basin su a kori wakilin su daga kasan su koma ba a bukatan su duk wani abu da suke tunanin suna da shi ba a bukata jama'a sannan a matakin ɗaiɗewan al'umma kuma duk wani abu da ake yiwa daga kasan kowa ya kaurace mishi a daina ta'amuli da shi ba a so a cikin 'yan kwanakin nan ko da aka ɗau wannan matakin to a stock exchange na duniya hada-hadan kasuwanci na duniya ka je ka ga rahoton da suka fara suka fitar arziki ya fara samun kasar madalla madalla wallahi ku je ku ga yadda suke rijin danja a yi wato a stock exchange na duniya danja kawai yake rijin yana rijin zero falling percent negative haka to haka za su kare yin Allah yadda ku je ku tambaye kasan Denmark ai sun taɓa rashin wannan rashin mutunci har yanzu ba su farfado daga wannan abu da suka ba kuma ba za su farfadan ba shi yasa da suka ga irin wannan sanction da al'ummar musulmin duniya suka ɗauka a kansu Kasan denmark a lokacin aka ba da rahoto cewa sai da suka fito suka tuba wa duk wani musulmi suka ce sun tuba akan laifin da wannan yayi kuma wannan da ya laifin an yanka mashi hukuncin gidan yari ne ko kisa sannan kuma sakamakon wannan sun haramta zagi na kowa ma a garin in ka zagi mutum a garin to kisa ne kawai sakamakon wannan sun ma haramta zagi ma kwata-kwata ba ma manzan Allah ba jama'an an gane wannan da ke ko to shine kasan faransa ita ma ta fito a yau to jama'a kun ji wannan shine matsaya da al'umman musulmi suka dauka Da haka gayi nan mutane suna ta bayyana irin nau'o'in abubuwan da ake yiwa daga kasan wanda shine abin da suka dogara da shi dama to a sa musu wannan takunkumi na tattalin arziki su kula. ina fata an gane daidai da biro nan da ake rubuta bic da aka ce shi ma daga kasan faransa ne ko in ma kana da shi ka daina rubutu da shi ba ma wai ka ce wani ba <laughs> ina fata an fahimta ubangiji Allah ya kare mana imanin to kun ji na alaikum kwarai da gidajen man nan da kuke ga ake rubuta total da bakin mai da ake sawa jarkar na a sa total duk an ce na kasan faransa ne duk nasu ne amma amma na haka mun yi baran-baran da su mu koma a Moscow mu koma sauransu na ba ta fahimta yawwa na wa alaikun salam <laughs> Allah ya kyauta dai kun dai ji san gaskiyar shi ba ai na ma dai bai yi nadaman ba tukuna hmm. akwai al'umman kasan Pakistan ne ko India ko ina gaba ɗaya mutum musulman kasan suka cincirun da suka taro su zanga-zanga akan nuna eh, wani kasa ne Pakistan suka nuna wannan abu da yayi mummunan abu ne suna alawadai suka cika tituna suka ta nuna a wannan da Allah ya kiyaye to kun dai ji jama'a da haka Ja'far da ya miƙe yace ji aji an tawo ummi na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata gare ka ya ma'aikin Allah ma kuntu arhabu an tasta'mila alayya zaidan yace wallahi ba na kwaɗayin a ce ka sa zaidu ya zama a gaba kamar wato ni ba namiji bane kenan da ni za a maida a gaba zaidu ya biyo ni in ma an kashe ni sannan sai shi an fahimta ko to wannan shine abin da yayi kwadayin shi fama me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi qala in bi sai annabi yace ya hakuri ka zartar da yadda na tsara din ka yadda da tsari na an fahimta ko fa innaka la tadri ayyu zalika khairu baka san wanne ne zai zama alkhairi ba a cikin al'amarin ma'ana tsakanin kai ka fara ko zaidu ya fara baka san wanne ne alkhairi ba da haka ka yi hakuri akan yadda na tsara shikenan tunda ya ji haka fantala ko sai ya hakura sai suka kama hanya suka fita falabisu ma sha Allah suka yi kwana da kwanaki a hanya dan kamar yadda kuka ji can kasar turai suka je kasar rum sai sa gawawakin su duk suna can a garin a yanzu haka din nan da muke magana a inda kuka ji fafaroman nan yake gawawakin su a nan duk suna can Allah ya kara musu yadda da haka suka je suka kwana da kwanaki da Allah ya kaddara za su yi akan hanya kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'idal a ranar da za a fara karawa yanzu Allah sai ya tara sabai a cikin masallaci sai ya hau minbari sai ya jawabi suna farawa Allah ya kawo mu manzon Allah hoton filin yakin a gaba annabi na tsaye haka yana kallo yana ba su labari a ne mutum wake makanan satellite ko internet ko wannan light ne kawai ba wani sai an jona waya hanya ah, na wannan hanya yayi nisa jama'a an gane wannan da ke ko aka kawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amara an yunadi salata as-salatu jami'a annabi yace a je a shila a kira mutane su taru ba dan lokacin sallah ba idan wani munasaba ya sa ana bukatan al'umma su zo su ji wani jawabi a masallaci ko a zo a gabatar da wani ibada ta musamman ba waɗannan sallolin farilla da ake yi ba wanda aka saba kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar to yaya ake sanar da mutane shine sai a yi cewa as-salatu jami'a jama'a a zo a taru akwai yayin yi wato jawabi ko sallah ko wani abu makamancin haka to duk inda kake in ka ji wannan ko sai ka taho masallacin sai ka zo ka ji me ke faruwa ina fata an gane na'am da aka ce a salatu jami'a shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kafin wannan gaban akwai wasu ɗan gabobi da aka tsantsallake a cikin riwaya saboda mahimmanci da yake son dan mana ishara sun fito suna kan hanya a cikin kwanakin nan da suka yi kawai sai aka ga kwamandan na uku da annabi ya nada shine wa Abdullahi ibn Rawaha sai ya tsaya a kan hanya kawai sai aka ga ya fashe da kuka hankalin sauran sabbin ya tashi ah lafiya ku kan me kake kana tsoron mutuwa ne an fahimta ko kaga haka kowa zai yi tunani sai ya ce wallahi ba mutuwa nake tsoro ba tuna wani aya ne a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya bi ta kan wutan jahannama in ma zai je aljanna ta kan wutan jahannama da zai sai Allah ya ce jirgin nunajjil ta taqaw masu takawa kadai Allah zai tara Allah ka sanya mu daga cikinsu. su Allah ce wa nazaru zalimin fiha jisiya azzalimai ko za bar su su za su gurfana ne a cikin wutan nil down azaba na wulakanci za a yi musu a ciki shine Abdullahi yake cewa wallahi wannan wucewan ne yake tsorata ni ni din ban san matsayina ba shin ina daga cikin waɗanda za su tsallaka ko ba na a cikinsu? to in na tuna wannan kaikarewar shine sai in kama kuka kun ji abin da yake sa shi kuka jama'a wannan sahabin manzan Allah kenan a akwai wanda ya kamata ya kuka to mu ya kamata a ce muke kuka jama'a in sahabbai za su rinka kuka tunanin ba su san yaya za su kare akan wannan gadan sirafi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu gani kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce na ba khairun aw ba ta khairun jama'a wato labari ne na alkhairi zan gaya muku an tashi cikin alkhairi ko kuma an kwana cikin alkhairi shine kamar ka ce mai mutane barkanku da safiya misalin wannan kalman kenan wato ga wani labari ko ga kuma wani abin alkhairi da muka tashi a kai da safen nan au khairu ko kuma wani alkhairi yana faruwa shine nake kan gaya muku shakka abdurrahman Abdurrahman ibn Mahdi mai riwaya shi ya shakkan waɗannan kalmomi amma an ka duba kalmomin za ga kuma suna da ɗan kusancin ma'ana an fahimta ko da yake malaman hadisi akwai a amanatul ada'i wattalatti suna da amana wajen ba da labari ko karɓar labari shi yasa tun da ya manta ba zai karya ya faɗi kalma da yake tunani ba kile wa annabi karya sai ce an karantar da ni ko dai kaza ko dai kaza ko dai kaza to shi ne aka faɗi wanda ya shakka annabi yace ala ukhbirukum an jayshikum hadha al-ghazi bana ba ku labarin ƴan uwanku sojojin da muka tura wannan yaki da aka tafi kwanan nan ba innahum falaqu falaqu al-aduwa annabi yace sun kama hanya kuma sun isa yanzu gashi sun haɗu da ainihin wato makiyansu fa usiba zaidun shahida a wani riwaya aka ce annabi yana kallo daidai lokacin da za a kai shi zaidu annabi na cewa ga zaidu na ga zaidu na sai annabi ce inna lillahi wa inna an kashe mun komanda na an kashe zaidu annabi ya fashe da kuka sabai su ma duk suka fashe da kuka shine annabi ya ce sai zaidu ya ainihin wato samu darajar mutuwar shahada Allah ya kara mishi yadda to muhallin shayi ta kuma ta abinda mana yake sanya mana hujja shine in aka sanar da mutuwa da ya halatta sai kuma ka gaya wa mutanen cewa ku neman mushi gafara to shine sai annabi yake fastaghfiru lahu ku nema wa zaidu gafara kaga yanzu ya nuna akwai mustahabbancin wanda ya sanar da mutuwa ya faɗi wannan ko bai nuna ba ya nuna haka bayan nan fastaghfara lahu nasu sai mutane ko duk sai suka nema mushi gafara cewa Allah ka gafarta mishi Allahumma kili zaida bayan nan ha thumma akhadha alliwa a ko Ja'far ibn Abi Talib shikenan sai Ja'far dan Abi Talib shi ma sai ya dauki ainihin wato tuta dama haka annabi ya jera su ko usiba zaidu fa Ja'far sai Ja'far shi ma ya dauki tuta fa shadda 'ala alqawm yayi yaki yaki ya tsanani ya tsananta wa kafiran nan sai da suka ji ba dadi amma da yake Allah ya kaddara shi ma zai wa shahada fa asbata qadamaihi haka ne fa shadda ala alqawmi hatta qutila shahida shi ma ya baza iya nashi kokarin daga ƙarshe shi ma Allah ya daukaki darajar shi ya samu mutuwar shahada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ushidu lahu bishahada ina tabbatar muku da cewa Ja'far ya yi mutuwar shahada wato shi ma an kashe shi fastaghfiru lahu shi ma ku roƙi Allah ya gafarta mishi thumma akhadha al-liwa'a Abdullah ibn Rawaha shikenan sai komanda na uku shine Abdullahi Ɗan Rawaha annabi yace ga nan shima ya ɗauki tuta fa asbata qadamaihi shima ya tabbata bai gudu ba bai yi raunin zuciya ba fa ma da'ufu wa ma wahanu wa mastakanu jama'a gane wannan da kyau ko ya tabbata hatta kutila shahida har shi ma aka kashe shi ya samu mutuwar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fastaghfiru lahu shi ma ku roki Allah ya gafarta mishi kuma akhadha liwaa Khalid ibn al-Walid dama shine muka ce sai na maza an gama kashe kwamandoji sai ga to yanzu ya za a yi kenan mutane sun fara raurawa kawai sai ya sai je ya ɗauki tuta ya kabbara jama'a an gane wannan da kyau ko annabi na kallo sai annabi ya ce to ga wani takobi cikin takubban Allah daga nan ne aka yi mai lakabin saifin lahil maslul takobi daga cikin takubban Allah ya ɗauki wannan tutar ba tare da yana cikin jerin lissafin kwamandoji ba fa asbata qadamai ko walam ya kun min umara ba shi daga cikin lissafin shugabanni da aka nada huwa an ammara nafsahu shi ya yi na maza ya nada kanshi da kanshi ثم رفع رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه فقال النبي سي دغا ياتسن شي سما النبي يتي اللهم يا الله ina roƙonka huwa sayfun min wannan kamar da shi ya zama wani takobi daga cikin takubbanka ya shige ya daddatsa waɗannan kafiran har sai sun ji ba daɗi fatan da annabi ya mishi kenan sallallahu alaihi wasallama fansurhu da haka Allah ka taimake shi famin yaumi idin summiya khalidun saifallahi daga wannan ranar aka sa mushi wannan lakabi na saifullah kajin da aka samu wannan lakabin kenan da aka yara da ake haifa ake sa musu saifullahi ko saifullahi ne da gaske kajeji wannan na gaskiya da gaskiya kenan yawa an gane wannan da kyau ko sun makala sannan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce in firu ku tashi jama'a fa'aniddu ikwanakun kowa ya je ya kai agaji ga ainihin wato ‘yan uwanku da suka tafi wannan yakin la ya hallafan na ahadu saboda a lokacin da Khalid ya ɗauki wannan tutar ya je ya tsananta musu har sai da ya kora su jama'a wallahi ba don fa sun kai su adadi ko yawa ba har nan nan sun ninninka su fiye da yadda kake tunani su kuma sahabban nan yan tsiraru ne amma tsabaragen wato sanin makaman yaƙi shine Khalid ya yi amfani da shi har sai da aka kora kafirai ina fata an gane daga cikin strategy ɗin da ya bi da aka kwana ranan da daddare sai ya tara waɗanda suka rage cikin sahabbai sai ya ce musu abin da za a yi yau ba za mu bari sai gari ya waye za mu ainihin wato kama tafiya wajen yaƙi ba tun cikin dare sai ya zaɓo wasu waɗanda suka mahaya cikinsu ya zaɓo su kuma ya ba su wasu ingarmin dawakai ya ce da kai da kai da kai ku hau dawakan nan ku yi ta gudu a filin yakin nan ku yi ta tada ƙura Yau an gane wannan da kyau ko suka rasa wai me kake nufi yanzu dai ni ne komanda kowa ya da e eh, ku yi abin da nake kawai wani lokacin sai an yi soja soja shi ne ina fata an dace shi ke nan kawai suka yi ta sukuwa suna ta gudu suna kaiwa suna komowa gaba ɗaya filin yakin ya cika da ƙura can inda arnan suke sun na wuta sai ka ga ƙura na tashi ta hankalin sai fara tashi anya mutanen nan ba wasu sojoji suka yi hayan su cikin daren nan ba wala sai gaban sai faɗi kafin gari ya waye sai wannan ya ce kai <laughs> ni fa ba zan yarda a kashe na a banza ba wala sai suka fara guduwa <laughs> shikenan gari na wayewa sai ya tura su gaba sauran suka sai aka ga sukutun sukutun kawai dawakai ne suke tawowa ƙura ya riga ya cika waje ba a ga suwa suke tawowa ba aiki sai suka juya kawai ka ji ta yadda ya kora su kenan suka ɗiɗɗibi ganiman a kafarai suka dawo kawai shi ne suna ta hanyar dawowa na biyu ce kowa ya fita ku je ku tarbo su ba sai sun shigo gari ba ku je ku musu mara balale da dawowa jama'a an gane wannan da kyau ko to shine sai annabi ya ce la ya na ahadin kada a samu ɗaya daga cikinku ku ya kasa a gwiwa wajen fita fana faran nasu fi harrin shadida da aka sabai baki ɗaya da annabi ya gaya wannan karatun gaba ɗaya suka fita zuwa tarbo kuma a lokacin ana tsananin zafi ka duba sabai da suke da imani su kawai da an ce musu ku yi ne kawai suke yi ba sa jayayya mushatan wa rukbana wasu suka fita a ƙasa don ba su da abin hawa annabi kuma ya kai a fita masu ɗan abin hawa a cikinsu su ma duk suka hau gaba ɗaya sai aka rankaya aka je aka tarbo su da haka aka dawo da sabai gida da sauran kayan ganiman da suka zo da shi jama kun je da wannan yakin ka kaya karatun manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama da yake akwai ilmomi a ciki ka ji ana son a yi maka hujja ne akan cewa in aka sanar da mutuwa to sai kuma a ƙara da cewa ku neman shiga fara, amma ka ji ɗimbin ilimi da muka samu to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama أخرجه ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wa isnaduhu وفي isnadin shi kyakkyawa ne سوما دسك بعد akwai wato wasu sahabbai da suka da wannan labarai ko kuma suka kawo hadisai makamancin wannan da ke nuni akan halaccin shelatar da mutuwan mamaci da kuma cewa a neman musu gafara abu huraira na daga ciki wa gairihi da wasu sahabban ma fi qaulihi a ƙarƙashin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma na'alin nashi linnasi annajashi a lokacin da annabi ya sanar da rasuwan sarki najashi sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum kaga nan ma annabi ya ce a neman mishi gafara ko annabi ya ce ku neman wa dan gafara wa sayati fil mas'alati al khamisa at tasi'a wal 50 fi safha al thalitha ashara ba'da al mi'a amma malai ya ce mas'alan nan ta wa insha Allah a can faslin da muka ji ɗazu fasli na sittin a matsala na sittin a ni wato fasli na nawa matsala na ni wato hamsin da tara wanda zai zo ya kawo lafazin wannan hadisi na najashi a shafi na ɗari da goma sha shida in Allah ya yadda to ga wani ɗanta ta'aliki wanda a kan shi za mu cike malam yayi a ƙasa malam ya ce, wa min mimma sabaka daga wannan bayanai da kaji da muka gabatar ta'lamu anna qawlan nas al-yawma fi ba'd al-bilad maganan da ake samu wasu suke yi idan aka yi rasuwa a wasu kasashe sai su rinka cewa al-fatihatu ala ruhi fulan jama'a Allah ya ni rasuwa a karanta mashi fataha wasu ma saboda ƙarin tsammatul kubra sai sai da salatin fati ina fata an gane to wannan magana mala yace mukhalifun lis-sunna al-mazkura kaga ya saba wa sunna annabi annabi aka saukarwa da suratul fatiha haka ne ko ba haka bane shi aka saukarwa da Ƙur'ani gaba daya amma da ya sanar da mutuwan waɗannan sahabban cewa yi a rokan musu gafara bai ce a karanta musu fatiha ba domin karatun fatiha ibada ne Ƙur'ani ake karantawa ladan shi akan me shi yake amma wannan addu'a shi yake amfanin mamaci da haka ku yi addu'an da zai amfane su kun ji karatun manzan Allah kenan shi yasa duk abin da ba a dauko daga manzan Allah ba za a ci shiga wuta ne kawai Allah ya tsare ni. fa huwa bid'atun bila shak da haka malam yace irin wannan da kake ji ake yi a kasashen ku ne ko ba a kasashen ku ba bid'a ne sunan shi kenan ta yanka babu kokonto akan haka na lillahi wa inna ilaihi an gane wannan da kyau ko da haka sai malam yace la siyama wal qira'atu la tasilu ila al mauta kun ga magana musamman karatun qur'ani da za ka yi baya zuwa ga mamaci karatun ka ba zai je ga mamaci ba alal qawli sahihi kama saya tafsiluhu ka sayati tafsiluhu insha Allah ta'ala wannan shine magana mafi inganci in dai aka karanta qur'ani kulu wallahu kafa uku ga walidanmu ba inda zai je ga walidanku jama'a an gane wannan da kyau ko yawwa tunda kulu wallahu qur'ani ne ibada ne kamar yadda ba za ka iya sallan isha ba ka ce sallan isha ne ya tafi ga walidanmu to haka shi ma karatun ƙur'ani ba zai je ga wani wa. addu'a za ka yi mishi ya tafi gare shi ina fatan jama'a an gani. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala yace bayanin wannan ma zai zo a can gaba in Allah ya yarda nan za mu saurara in yau kuwa fatan alkhairi in Allah sai mu darasi na gaba sai mu tashi akan fasli na takwas insha Allah alamatu husnil khatima Allah madaukakin sarki ya sa mu kyakkyawan cikawa muna faɗin wannan yan uwa muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك